Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Idan kuna biye da mu makon da ya gabata shirin domin iyali ya ziyarci jihar Kano inda aka samu waɗansu matasa biyu da iyayensu suka ɗaure su na tsawon shekaru. maka kuma fara da labarin Ahmed Aminu matashin da mahaifinsa ya kulle a gareji na tsawon shekaru bakwai. A cikin hirarsa da shirin domin iyali, Comrade Haruna Yagi, daraktan cibiyar kare hakkin bil'adama da ta shiga gaba a wannan batu ya bayyana matakan farko da suka ɗauka na taimakawa wannan matashin ya kuma bayyana rashin gamsuwa da yadda hukumomi suka ɗauki lamarin. To Wakilin Mahmud Ibrahim Kwari da ke bin diddigin wannan lamari ya samu zantawa da kwamishinan ma'aikatar harkokin mata ta jihar Kano Dr. Zara'u Umar ga bayanin nata. Malam Ahmad na ga ya fara ɗan gyagijewa tunda alhamdulillah likitoci sun yi rubdugu a kansa kuma ya samu cikakkiyar kula don muna godiya ga asibitin Murtala yadda suka ba da maɗaki aminiti domin ya zauna kuma yana samun kula ta musamman saboda kowa ya tausaya wa situation ɗin shi. Yanzu halin da muke ciki dai alhamdulillah likitoci dai su muka bari su suke aikinsu saboda mu ba masu kiwon lafiya ba ne iyaka dai muna dan duba mu ga me yake bukata duk abin da aka ce yana bukata to za mu aiwatar da shi kuma alhamdulillah kusan da ni na taso kan cewa ma duk zan dauke hatta maganinsa da ko duk ma abin da aka ce za a yi za mu dauke wannan to amma allah da ikonsa ma sai ya zama su kansu hukumar asibitin murtala sun mana wani hoɓɓasa cewa Eh, insha Allah magani ma za a kula da magani shi duk da cewa kin ce ku aikin ku dama ku saka ido eh, warin ganin ya samu lafiya hmm. wala Allah kuna samun rahotanni eh, ko kuma ma kun ziyarce shi hmm. daga lokacin da aka shi zuwa yanzu hmm. me likitoci wani rahoto suka ba ku dangane da yanayin kiwon lafiyarsa a halin da ake ciki eh to yanzu dai rahoto bai fara tabbata cibcib ba tukunna saboda duk na ga sun rubuta x-ray ne da su tasa-tasai da sauransu ma za mu ji wani cikakken rahoto sai cikin kila daga yau litinin za mu ji rahoton menene wannan din sabani babban abin farin ciki yadda na gan shi har yana sallah yayi alwala da kansa yayi sallah yadda da lokacin da aka ɗauko shi a naɗe yake kif baya iya wani motsin kirki lokacin da yarinyar ya albarka ta je ta binciko inda yake aka fito da shi da wannan kungiyoyi da suka je suka taimaka su da har kungiyoyin suna wato nuna damuwa musamman yanayin da aka ce an yanke hukunci a kai shi emergency suna ganin kuma kamar ba wato yanayi ne na aje su a emergency ba mm. kuma yanzu kamar kina gaya mana amma samar masa aminci mm. kenan ya kaura daga emergency zuwa can ina aka tanadar na musamman eh, ya kaura kuma su ma kamar sun yi hanzari ne ai su likitoci idan aka zo da abu irin wannan na gaggawa dole shine emergency case ne dole sai an kai shi nan sun duba ina ya kamata su kai shi kamar yadda shi lokacin da na shiga asibiti na nemi shi shugaban asibitin murtala ya nuna min cewa a dan bar shi tukunan a gani ina ya kamata a samu ɗakin da ya dace hmm. ai ba cewa suka yi kwata-kwata a emergency zai zauna ba sai da shi likita ya mun bayani cewa an ajiye shi ne domin a tabbatar da ɗakin da za a kai shi hmm. dan yanzu da an ce ɗakuna suna cike ko wani abu ko ba a tabbatar tun da asibiti ne mai girma wani ɗaki ne ya kamata a sa shi ba a ce a mai da shi gida ba za su ji daɗi ba to amma kaga da aka ɗan ajiye mana shi a emergency kwana ɗaya sannan aka samu ɗaki gangariya ma irin wannan to ai kaga ba za mu yi wannan ɗinsu ba kullum su masu aikin abu dole ka dinga musu uzuri su suka san irin tsarin aikinsu dama haka ne wasu dama suna ta cewa ganin cewa watakila kwakwalwarsa uh, ma kamar ta taɓu saboda yanayin da ya faru ya fi zai fi kyau a ce watakila wato uh, jami'ai ko kuma jami'an lafiya ko likitocin kwakwalwa hmm. sun shigo ciki um, ba mu sani ba ko da yake kince har yanzu ba ku samu cikin rahoto wacin da ana magana test ne hmm. kala-kala hmm. Um, zancen ya hada da kenan a duba kwakwalwarsa dole ne ai ka san shi asibitin murtala sha kundum ne idan ka dai mika ragamar mutum gurin su to su suka san din menene za su duba domin mutum ya samu cikakkiyar lafiya na tabbata yadda shi shugaban asibitin murtala ya karbi lamarin ya karbe ni ya ba da cikakken goyon baya na cewa za a duba lafiyarsa cikakkiya to na san za a zo gurin duk gaba ɗaya da ake bukata za su duba insha Allah ta'ala hmm. kamar yadda suka nuna mana yanzu kin ce su a hukumance hukumar asibiti mata ce za ta kula da lafiyarsa ba sai ku daga nan ma'aikatar da eh, yanan yake kuka mika shi ba ku yin shiga ciki mm. yanzu rangadi kawai za ku rinka yi kenan zuba ido za ku yi misali a ai ka san dan adam yana buƙatar tallafi mm. ba rangadi ne kawai ba ko da mun samu daukewar magani da kula da shi gaba ba mu san menene zai iya zuwa wanda ita kila hukumar asibitin ba mu sani ba ko ba za ta iya daukewa ba sannan kuma sha'anin abincinsa da kularsa da tufasa da sauransu ai kaga still dai yana bukatar mu taimaka masa da wannan da cewa dai duk wani agaji na gaggawa na da sauri na riga na gama da shi insha Allah ta'ala zancen abincinsa da masu kula da shi ma maza biyu wanda na ɗauka dan su si jinya shi su ma ɗin kuma dan kula da su da sauransu tunda ba zai yau ka kai mutum ka kwantar da shi ba tare ba majinyata ba saboda masu kai shi masu raka shi masu kaza kaza to dole dan adam yana buƙatar wannan tallafin kuma kar ka manta likitoci za su iya neman ci makasa ta canza ko wani abu to duk dai na ce ina nan tsaye in ma me yake so ake so a dinga masa ni dai a mun magana yanzu idan duk aka yi wannan lafiyar ah, ahmad ta samu kuma ya dawo ya shigo taitayinsa hmm. menene tanadin ko a hukumance a game da shi To gaskiya muna da tanadi idan Allah ya warware shi za mu gani ya yi ilimi ne? Idan har yana da ilimi da takardun iliminsa za mu yi fafutukar yadda za mu yi muga ya samu wani abu. Idan kuma ba ilimin ya yi ba inda wata sana'a da ya iya sai a ɗora shi ya ci gaba da sana'a sa kuma a nemi yadda za a yi a taimaka masa ta gurin ci gaba da rayuwarsa saboda ko ma menene yanzu ya kamata a taimake shi domin kwakwalwar ta da watsakewa ta samu lafiya sosai. akwai rahotannin da ke cewa hata 'yan uwansa da mazauna makwabta sun ce abin da ya sabbaba wannan lamari shine dama lamarin shaye-shaye har ta kai ga inda aka kai aka tsinci kai kenan kamar gwamnati za ta yi kokarin lalle a ɗauke kansa daga wannan yanayi don kar a koma ruwa eh to ai tun da kai ambaci psychiatric ka gama tun da dama su aikin su ne idan an zo an duba aka ga cewa wannan kwayar na san dai yanzu Allah ya taimaka dai wannan iya shekarun da ai kwaya ta watsake ta gama flushing hmm. kamar yadda su likitoci suke nuna abinda kawai yake bukata counseling yana bukatar rehabilitation din shi idan ya warke a ganar da shi rayuwa a nuna masa yadda rayuwa take kuma ya gode Allah da yadda Allah ta baraka wa ta'ala ya sa shi a wani jarrabawa ya fitar da shi to a nan ya kamata ya bauta Allah da kyau kuma ya taimaka wa kansa ya zama mutum ya yi aure kuma dan lokacin aurensa ma ya yi to da sauransu don haka insha Allah ta'ala an gama za a kula da wannan harkar kwakwalwar tasa da kuma faɗakar da shi dan shi sha'anin maye da ake gani ba kulla mutum ne solution ba ba takurawa ne solution ba wallahi a sha'anin mayan nan babu abin da ya fi ka bi yaro a cikin limana ka ja shi a jiki maganin maye babu shi a duniya duk ma mai dan maye a gidan shi to ya ja shi a jika ya tausaya masa ya bi shi a hankali ya masa addu'a zai ga canji duk ba a takurawa maganin maye yake ba. ɗan sanda na ci gaba da bincike eh, a da suke rike da shi mahaifin Ahmad da ma mai ɗakin shi mahaifin nasa. kuma rahotanni suna cewa binciken farko suna nema masu caje shi da yunkuri kamar na kisan kai kamar yadda ita hukumar 'yan sanda ta abin nan wato abin da ya shallake zancen ma ya tsarewa a musguna kamar wani tafarki ne na da aka na neman kashe shi mai mm. gwamnati za ce anan 'yan sanda suka gama bincike Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai mako mai zuwa ku ji matakin da gwamnatin Kano ta ɗauka kan mahaifin da kuma hirar da muka yi da matashin a gadon asibiti. Kafin nan a madadin Mahmud Ibrahim Kori da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma ya Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya